da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku baki ku masu sauraron yau da gobe shirin matasa. Da kuma fatan kun yi ƙarshen mako lami lahiya. Kuna jin wannan shirin ne a yau wato da maraicen litinin ɗinnan ɗaya ga watan Fabrairu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin tamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. abubuwa da yawa ne suke tattaruwa suke haihuwar da matsalolin da ake wato da ke kaiwa ga mutuwar arme misali tursasa ma yara arme ba don suna son juna ba rashin gaskiya tsakanin ma'aurata da dai sauransu zauren matasa na ta da muhawara akan wannan al'amari namiji zai zo ashe daman nashi halin boyayye ne. Na farko dai a tsaya gaskiya da gaskiya tsakanin ma'aurata. A tabbatar cewa akwai so tsakani. Duk maganganun da muke yanzu ta faɗo a kan soyayya ne. A daina wa yara auren dole. Kun san cewa akwai dalilai da dama na ɓoye waɗanda ke sa mutuncin miji da darajarsa da kuma ƙimarsa su zube a idan matarsa waɗanda ba cika mai da hankali a kansu ba idan ana neman warware matsalolin ma'aurata. akwai wani abu na psychological needs wanda yake kasa yinsa yakan jawo namiji ya zama mai rauni mai kaskanci a wurin darajarsa a wurin yamace ga mace tana rashin mutunci a gidan da miji yake mai mutunci wannan psychological need din shine yake jawo matsala muna da amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa Galibi mutane na zaton mata sun fi maza yawa a duniya, amma wata ƙididdigar Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2015 ta nuna cewa a duniya duk inda ake da mata ɗari akwai maza ɗari da biyu. Kuna ganin za a samu matan da ba su da aure da kowane namijin da bai da mata zai yi aure ga kuma yadda kuka amsa mana ta Facebook. da gobe dama malamai sun karantar da mu cewa idan duniya ta zo ƙarshe to mata za su yi maza yawa wallahi yanzu idan mutum ya je asibiti musamman ma ɓangaren labor room wato inda ake kawo mata masu haihuwa kahin ka ji an ce an aihi namiji ɗaya sai ka ji an aihi mata goma ko hiye da haka saboda haka ko da dukkanin maza za su armi mata hurhudu to wallahi sai matan sun yi saura sako daga idris m idris da maturu Yau da gobe ban san yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da wannan ƙididdiga ba, amma tun da Allah ya ba da damar namiji ya auri mace fiye da ɗaya, to akwai hikiman cewa mata za su iya zarce maza yawa ne a duniya. So ko hurhuɗu maza za su aura, kowane namiji zai samu rabansa. Na gode, sako daga Kabir Usman. Yau da gobe, a zahirin gaskiya babu tabbas hakan ya yiwu, domin kuwa a duk inda mace goma ta haihu, to za ka ga cewar takwas mata ne ko bakwai, amma da a ce masu wadatar yin mata sama da ɗaya za su rinka yi, to ko shakka babu za a samu sauƙin al'amarin, sannan su kansu matan su daina cewa sai maran mata za su arma, domin hakan shi ma yana ba da gudunmawa wajen ƙara yawansu, Sako daga Sanusi Umar a Juwer. Salam, wannan abu ne hurumin Allah ne, amma a nawa ganin ina gani mata sun fi yawa tun da tun farkon duniya a haka take. Misali, namiji shine ya fara mutuwa a duniya, daga nan mata suka fara fin maza yawa. Kuma addininmu ya ce ma'auri mata hudu, ta nan kaɗai ma za a tabbatar da cewa mata sun fi maza yawa. saƙo daga Mubarak Arafat Jibril. Ai yanzu ba sai an ce maka mata sun yi maza yawa ba, ko makaho ne zai gane mata sun yi yawa yanzu. Maza nawa aka kashe a Barna yobe Adamawa sannan har yanzu wa kashewa ake yi. Majalisar Ɗinkin Duniya ku sake bincike, amma wannan ƙarya ne, Allah ne ya haɗa ku armi biyu ko uku ko hudu To Ilahu ya daidaita cikin hikima don haka mata sun yi mu yawa, ko da ba a kashe mazaje a faɗin duniya. Sako daga Abdullahi Ahmed Matallaf. Yau da gobe a gaskiya ba ma mazan da ba su da aure ba, har ma da su masu auren. In kowa mata hudu hudu zai aura, to wallahi mata ba karewa za su yi ba. Ganin yadda yanzu a ko'ina je mata sun fi yawa kuma akasarinsu ba su da aure, sai ka ga budurwa duk kudinta a kayan kwalliya yake karewa. amma wani abin takaici sai kaga samun mijin aure ya yi mata wuya muna roƙon Allah ya ba wa 'yan mata mazan aure amin saƙo daga lawan alƙali Yusuf Ari. Yau da gobe, a zahirin gaskiya wannan ƙididdiga ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ci karo da koyarwa addinin Musulunci don haka hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta je ta sake bincike, wannan da ta yi ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace. Saƙo daga Kabiru Yunusa an gwaja ko an gwangwaja ne jamila Allah sa na karanta wannan suna daidai <laughs> gaskiya ma caye kan an gwaja kai wannan kididdigar ta majalisar ɗinkin duniya ba gaskiya ba ne saboda ko a ƙasa ta jamhuriyar Nijar idan an samu haihuwa kamar guda goma a cikin unguwa guda wallahi in ka lissafa za ka ga ka samu mace bakwai namiji uku a gaskiya ni ban yarda da wannan kididdigar ta majalisar ɗinkin duniya ba sako daga tijjani inuwa ojo Yau da gobe, ai babu shakka mata sun yi maza yawa a duniya, domin ko da za a ce kowane namiji ya armi mata hudu-hudu, ai na tabbata sai an yi ragowar mata domin hudar ma'aiki ce a ƙarshen duniya mata za su yi maza yawa. To don me wasu tsirarin mutane za su zo mana da wata ƙididdiga ko dai sun hara manta lissahi ne. Sako daga Sama'ila Sufati Sankalawa. Majalisar Ɗinkin Duniya kenan, har ma sun bani dariya ma. wallahi binciken da majalisar ɗinkin duniya ta yi ina jin ko wajen ƙwallo ko kuma wajen kokawa ko kuma wajen yin dambe ko kuma a makabarta amma in har dai ba a can ba to waɗanda suka yi ƙididdiga makafi ne ba masu gani da ido ba in kuwa masu gani ne da ido to a binciki lafiyarsu allah ya sa mu gama da duniya lafiya amin saƙo daga alkasin isa biyu To yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina Kaina da abokan tattaunawar shi Debra Zaka da Alhaji Sani Musa mai riga garkuwan ado da kuma Alhaji Muhammad Bashir Baban Dugumel za su ƙara she muhawararsu akan matsalolin da ake fama da su a zamantakewar ma'aurata. Akwai mutane wanda zaka ga cewa sai mutum ya je ya gama lalacewarsa da mace a waje zai auro ta. To fa idan ka auro ta ɗin wannan yawanci wannan rayuwar da kuka saba yi kamar yadda waɗansu sukan yi makan gani wanda zaka ga gashi mutum ya je a irin wannan rayuwa wadda ba aure ya ajiye mace yana ta wulakanta ta wani ma ya bige ta ya mata abin da ya gada mara sauransu ana samun irin wannan in ka auro irin wannan matar to idan aka zo gidan kuma to duk abin da za ka yi mata to fa sai kai din nan ko da wani zai zo in zai yanka kansa ya bata ba za ta damu da shi ba akwai mata masu irin wa'annan ɗabi'un ko da yake ba a tare an zama ɗaya ba akwai wanda gaskiya gaskiyar magana ba sa iya amincewa da irin wannan to amma dai a takaice ni ina ganin tarbiyya ma wata aba ce na mace ta fahimci mai kaunarta da wanda baya kaunarta ta fahimci mai gidanta yana kaunarta yana biya mata haƙinta ne kamar yadda ya kamata da sauransu wanda mai yiwuwa wannan yana daga cikin abin da zai rage irin wannan matsala amma tabbas akwai mata masu irin wannan ɗabi'ar ko kashe mutum mace mutum zai yi ya ƙi ciyar da ita wani ma zuwa zai je ya shawar kayan mayansa ya zo ya bubbuge ta ya tafiyarsa amma tana nan inda kuma za a samu wani wanda za a aura mata shi wanda zai kula da hakinta ba za su kyauta masa ba to kin ji ba malama me za ki shi akan wannan kuma irin waɗannan eh, mata ni dai to bashari dai yayi nashi magana amma tarbiyya ba ta da komai a cikin wannan saboda duka duk maganganun da muke yanzu ta faɗo akan soyayya ne namiji zai zo ya ce ma mace yana son ta ita kuma za ta zama ta shiga soyayya da shi tana son shi har aure ta zo ashe daman nashi halin boyayye ne yana nan a gefe to in ya fara nuna mata haka nan kaga za ta ɓaude za ta zama wani iri amma wai don namiji yana biyan bukata in ba son shi take yi ba ko ya kawo mata duniyan ga baki ɗaya ya bata hannu fa shi dai kawai yana yin wancan nashi ne kawai amma ita zuciyanta ba haka ba ne amma kuma wanda zaka gan komi duk bulakancin da namiji zai mata zaka ga tana bin shi dama tana son shi ne na gaske tana son shi na Allah da annabi Alhaji Sani Musa mai riga me yasa yawancin maza nagari mazan kwarai masu kyawun halaye da tarbiyya da duniya ta shaida galibi ba sa dacewa da mata nagari eto ya danganta ga wace irin mace ka samu kuma duk abin nan magana da muke yi fa magana ce ta so idan mace ba ta kaunar ka ba ta son ka to babu yadda za a yi fa a samu zaman lafiya in kana son ta tana son ka to duk wasu ƙorafe-ƙorafe da ake samu da kuma wato rashin jito a gidajen wato a zamantakewan aure ba zai ba zai samu ba duk abin wayannan maganganun da muke yi ya ta'allaka ne ka cokan akan so in ka ga namiji ana walakanta shi to babu soyayya idan ka ga mace namiji na walakanta wata to babu soyayya kuma babu haƙurin zaman aure shi yasa in za a yi aure zaka ji ana ce Allah ya da haƙurin zaman aure kuma wani lokaci akwai gajin haƙuri tsakanin ma'auratan saboda haka ni ban ga a ce namiji ya, kasa samun mace da take gallaza shi ko mace ta samu namiji da ke gallaza ta ba a'a babu soyayya ne kawai lokaci da jama'a wato ma'auratan za su zauna su yi nazari idan za ka auri mace ka tabbatar tana son ka idan babu so in dai za a haɗa ku ne ce auren dangi ko kuma a wannan yar wance ne eh, mun yi abota da babanta ko kuma da kakarta a daina wannan a tabbatar cewa akwai so tsakani idan babu soyayya tsakani to babu inda za a tafi na ɗaya kenan na biyu a daina wa yara auren dole idan mace ta ce ga da take so ko da ba shi da komi kwaɗayi kenan iyaye su daina sanya kwaɗayi ko da ba shi da komi zaman aure da kuma eh, eh, zamantakewan aure lami lafiya shine kuma daina cewa sai mai kaza sai mai kuɗi sai mai kaza in dai ta ce ko da mai tura wilbaro ne mai tura ruwa ne in ta ce shi take so a bata in dai dai an duba halayensa yana da halayen kirki kuma iyayensa mutanen kirki ne na'am bashir baban dugumar me yasa yawancin maza na gari mazan kwarai masu kyawun halayen ba sa dacewa da matan kirki ne eh wannan kuma wani lokaci kamar yadda aka ce maza na kwarai to kaga a nan gurin shi an riga an tantance ma ɗabi'arsa kenan cewa namiji ne na kwarai to kaga duk wani abu da matan nan za ta zo ta yi saɓanin kyakkyawar ɗabi'a a gidansa rashin dace ne a gare shi to irin wannan wani lokaci akwai waɗanda suke zuwa daman da halin su suke zuwa daman ba su da kirki wani lokaci kuma yadda mutum ya bi da matarsa wasu za ka ga cewa mazaje ne na kwarai kuma suna da kirki to amma wani lokacin yadda za su bi da matan nasu ana iya samun wannan matsala su kuma matan sai su kangare tunda kai a tunaninka a matsayinka kana tunanin namiji ne na kwarai bari ka sakarwa mace ko menene ta ga dama a yi da sauransu to akwai fa buƙatar ko da dabba ce kake tare da ita in ta yi wani abu wanda bai kamata ba ka nuna mata wannan bacin ranka akai ko damuwa ko kuma cewa wannan abin ban amince da shi ba bana so bai kamata ba kada ya zamanto ɗaukar ka ko kuma abin da kake ji a zuciyarka na cewar kai mutumin kirki ne ya sanya kuma kai ka rika yin wata ɗabi'a wadda ita kuma matar ka za ta zamanto cewa tana yin abubuwan da ba su dace ba kana yin shiru domin ana samun irin wannan matsala. To, wannan dai inda Allah ya shirya kenan saboda a cikin matan akwai kwararru akwai kuma wanda ba su da hali a cikin mazan ma akwai kwararru akwai kuma wanda ba su da hali mai kyau in aka hada mai hali mai kyau aka hada su wa'annan munanan halin kuma aka hada su ai za a yi yaki a cikin gida dole ne a samu wanda ke da hakuri a hada da wanda bata da hakuri sannan kuma a samu wanda take da hakuri a hada da wanda bai da hakuri so da ko da an aka samu matsala za a samu ruwan sanyin da za a kashe wutan da shi to malam bashir ba ka ganin cewar da mazan da matan ba sa ganin lokaci ya yi da kowa zai nutsu ya yi zurfin tunani ya kalli abin da yake yi ba daidai bai gyara domin a samu ragowar mutuwar aure kuma zamantakewa ta daɗi to ai dama na farko dai idan aka ce akwai matsala ai dama sai an yadda cewa akwai matsalar ake samun gyara ma'ana irin waɗannan matsalolin da muka yi magana duk akwai su to lallai lokaci kuwa yi idan har matsaloli ne da suke haddasa irin matsalar rabuwar aure da sauransu to lokaci ya da ya kamata kowa ya nutsu ya yi wa kansa faɗa ya fahimci abin da ba kyau cewar ba shi da kyau a kuma daina yi illa iyaka da mazan da matan kowa ya tsaya ya yi tunani ya ga cewa abu mai kyau shine abin da ake bukata a rayuwar aure yawa to bari mu kammala shirin da ba tsakanin raura eh to Allah ya ce mu tashi ya taimake mu ba amman kan in muka tashi Allah zai taimake mu saboda wannan sha'anin yau da gobe sai Allah in muka hada komai muka ba ubangiji muka ce to ubangiji ka taimake mu mu za mu namu kokarin kuma ya ƙara ba mu hakuri ya ba mu da za mu yi hakuri saboda mu zauna tare kaga karayyan aure aureyya ba za ta tashi ba saboda haka sai dai ubangiji Allah ya taimake mu hmm. bashir abin kuma a ƙarshe in zaka karkare mana shirin a ƙarshen ƙarshe menene shawaran da zaka bayar ka daki jaki ka daki taiki na farko dai a tsaya gaskiya da gaskiya tsakanin ma'aurata kai da zaka ka auri yarinya ka tsaya gaskiya da gaskiya ka gudanar da kyakkyawan bincike a kanta ma'ana ta gari ce sa'an nan kuma duk abin da za yi karka wuce gona da iri ko kai ƙarya na kan cewar kai wane ne bayan kuma ba wanan ba ne kuma karka fara wa mace da abin da ka san ba za ka iya ɗorewa da shi ba ko da ta zo gidanka a yayin da kake da niyyar auren da kake zuwa yau da gobe haka zalika a tabbatar akwai soyayya tsakanin ma'aurata ba an tirsasa juna ba domin in aka tirsasa juna za ka ga cewa to an zo gidan nan ba za a yi zaman lafiya ba wannan ina ga shine shawarwarin da zan ba kowane bangare jamila game da wannan bayani da alhaji muhammad bashir baban dugumal ya yi mm. ni ba masaniya ba ce ni ba malam hadi ba ce eh. amma abin da na lura da shi da yawa an kika je nijar najeriya za ki ga namiji idan yana son mace mm. shi ba ruwan shi inda yana so bai tsayawa ya tabbatar wannan matar tana so na yarinya nan tana so na ko ba ta so mm. ko da yarinya za ta yi ta hitowa tana nuna mishi ba na yi da kai ba na kaunar ka ba soyayya tsakani shi dai in yana so to dole fa zai nemi wani babbanta ko wani kawunta ko wata gwaggwanta ko ma uwar da ubanta ma eh. sai ya san yadda zai dole dole sai ya aure ta gaskiya haka yana faruwa idan kuma ya aure ta ba wai ya aure ta bane dan wannan soyayya, amma tun da ta wulakanta shi a ganin shi ta tun da ta nuna yau dan ya wulakanta ta ne ya tozarta ta ya nuna ba kya so amma ga ki a gidana eh. ya kamata maza su yi tunani idan mace ta nuna maka ba ta yi kar ka matsa kar ka yawa ka je ka nemi wanda ke son ka gaskiya To yanzu dai ga masanin ilimin halayya da zamantakewar bil'adama Malam Muhammad Hadi Musa da dalilai da dama na ɓoye waɗanda ke sa mutuncin miji da darajarsa da kuma ƙimarsa su zube a idan matarsa waɗanda ba a cika mai da hankali a kansu ba idan ana neman warware matsalolin ma'aurata. Mahmud Ibrahim Kwarine ya tattauna da Malam Hadi. To ni abin da na fahimta a nazarin da na yi, inda za ka ga mace tana yin mutunci tana kwantar da kai a gidan da namiji yake mara mutunci ko kuma ka ga mace tana rashin mutunci a gidan da miji yake mai mutunci to abu ɗaya ne yake faruwa wannan psychological need ɗin shi ne yake jawo matsala misali ko da mace ta zo yanzu an mata laifi, an yi aure an yi biki ta je gidan mutum yana da abinci a gidansa yana da sutura yana da gida wadatacce mai kyau abin da muke cewa decent wanda yake dai kawai nagari ba wai babba ba to ko da ta je ta samu wannan eh, da an kwana biyu za ta ƙoshi da wannan physiological needs bukatu na jiki Sune na abinci da abin sha da sutura da gurin kwana sai kuma psychological needs sai su bujiro bukatun san soyayya san bukatun sha'awa bukatun jima'i to idan mijin ba shi da ƙarfin mazakutar da zai iya biya wa matarsa sai ka ga wani abu yana faruwa tana nema ta rinjaye shi gurin harkar fawarsa ta gida sai ka ga shi yana ɗan yin baya-baya yana yin sanyi-sanyi saboda ya gaza a cikin abin da yake mai matuƙar muhimmanci a gurin aure ita kuma rashin wannan abin sai ya ci gaba da tunkuɗo mata da sha'awar har ta zo ta rinka yin wasu maganganu marasa daɗi har kafin ta sani yau da gobe sai ta tsinci kanta tana yi masa maganganu da gatsali da rashin mutunci mutanen gari kuma suna ganin cewar gashi mutumin kirki gashi mai sanyi gashi yana biye mata alhalin akwai wani abu na psychological needs wanda yake kasa yinsa yakan jawo namiji ya zama mai rauni mai kaskanci a wurin darajarsa a wurin ya mace na ga wannan da dama a irin researches ɗin na yi masu ɗimbin yawa za ka ce ga gida da rufin asiri amma matan gidan tana ta rashin mutunci ta yi ta tada hankali ta yi ta cewa ita sai an sallame ta ita ta arabu da ita ma shi kuma kullum rarashin ta yake yi kullum kawo mata abu yake yi nan da nan ya biya mata umara nan da nan ya kawo mata lesuna nan da nan ta yi rashin mutunci a gaban mutane ya rufa mata asiri ya shiru saboda ta ci gaba da zama da shi cikin rufin asiri Alhali ita kuma tana ganin cewa ta rasa wani abu shi kuma ɗaya wurin shi ma na shaga duk mutumin da yake zaga ya cika ya isa a wurin harka aure a wurin saduwa da matarsa za ka ga bai ɗauke ta komai ba yawa yawa ma sai ka ga wani yana da wasu mata a waje ko yana da wasu mata a gidan buƙatar matan ta sa yana da mata barkatai shi kuma a nan sai ga har yana yi mata gadara ta tafi mamana sai kin dawo in ma zamani ne na waya sai ya ɗauko waya sai hawin whatsapp ga mata nan goma sha ashirin duk suna son sa duk yana son su ba ina nufin daidai ba ne amma dai yana da dangantaka da su saboda haka wannan sai ya sa masa ya ji yana da girman kai yana da wani irin kafafa kuma shi namiji ne musamman aka yi rashin dace yana da dan abin wadatar da zai iya ci da ita da sha da ita saboda haka sai ga yana mata gadara cewar ko da ta tafi ma sai ni to a nan sai ka ga ita yana mata rashin mutunci har ma shi ma kafin ya ya gane sai ya tattake mata wasu wato bukatunta na yau da gobe ya hana ta anko ya hana ta zuwa gidan biki ya hana ta kaza ya ƙi mata kaza wataƙila shi ma ba tare da ya riga ya fahimta ba kuma ba daidai yake yi ba amma dai ya riga ya yi wannan abin har kuma sai kaga ta zo wato saboda wannan abu da take samu sai kaga tana ci gaba da haƙuri a tare da shi wannan yana nufin kenan psychological needs da ka ambata yana rinjayar wannan physiological needs kenan da kuka da kuke magana akai sociologist ba rinjaya yake yi ba ƙoshi ne da physiological needs idan mace ta zo gida an mata laifi ya kawo ƙaramin buhun shinkafa ya kawo ɗari biyu ko ɗari uku ya bata kuɗin cefani ya sai fiye wata ya ajiye da daddare ya zo mata da tsiran ɗari biyu ta ci ta ƙoshi sallah ta zagayo mata kaya kala ɗaya da mayafi da takalmi ya ba ta ɗari biyar ta riƙe kuɗin sallah ina fata mai sauraro ya gane abin da nake nufi ta zo ba ta da lafiya ya kai ta asibiti sannan kuma ya tabbatar cewa ɗakin ta dai baya zubar ruwa baya yoyo tana iya bacci cikin ɗakinta cikin rufin asiri in zo wata bukata za ta taso mata ta 200-300 a daidai matsayinsa na talaka zai iya yi mata ballantana kuma a ce mai wadata ne da zai ajiye mata komai to zuciyar mutum da jikinsa da ya ƙoshi da wannan sai kuma bukatu na su taso mai sauraro zai fahimce ni in na ce da za ka ga mutumin da yake tsirara a titi me za ka fara bashi ba za ka fara zuwa ka bashi soyayya ka ce za ka rungume shi ba abinda za ka fara bashi saman masa zani ka ɗaure masa gyautu ka rufe masa al'aurarsa sannan zaunar da shi ba shi shinkafa da miya a kwano da ya ci ba shi ruwa ya sha da ya gama wannan zai fara dubawa sai ga a inda yake sai ga ashe a titi yake ashe tsirara yake saboda haka abin da zai nema na gaba yanzu dare yana neman yi ko kuma ga hadari ya taso ina zai samu a kansa rufin asiri da ya samu wannan rufin asirin ya samu wurin kwana wani tsoro ne ko shago ne daga nan sai kuma kaga sauran fitintunu suna ƙara tasowa sai kaga kuma yana so a fara girmama shi sai kaga yana so a fara mutu mutum tashi sai kaga ha ana zuwa ana yi wa mutum gori a ce da ba mu san asalin ungulu ba a balbela da sai a ce daga maka take daga madina take to wannan ɗabi'ar haka take daga mataki na ɗaya sai na biyu sai na uku in dai za a ƙoshi da physiological needs bukatar sutura mace ba ta zaga ta ga ya zanna ta a kyakkece kwaya biyu ne da ita bukatar abinci ta gaba tana yini bata ci abinci ba sai da kyar bukatar in dai za ta samu ta ci abinci biyu uku a rana ta samu sutura ta samu ɗakin ta baya yoyo baya zubar ruwa musamman a ce da tagogi baya zafi za ta yi bacci da maganin sauro dan naira goma ta kunna to sai kuma ka ga ta koshi da wannan to sai bukatu kuma sai ta ji tana son yanzu a rungume ta tana son a yi mata hira tana su shi in ka je ka wani gida ka ji mace ta ce maka shi baya da kirki baya hira ya fiye shan kunu ta ci ta koshi duk in ka duba profile din mata da suke cewa baya soyayya sai ta shan kunu sun ci sun koshi inda ake yinwa ba mata ta kallon murmushinsa ba ta ma san yana yi ko baya yi ba domin abinci kawai take so yanzu kuma a makota ina za ta yauta ci abinci gidan kawuwa na za ta a can unguwar ko ko ya za a yi yaronta da yake zazzabi wani kemis za ta je kuma a sake bata bayan wancan Mr. A ya bata bashi Mr. B ya bata to yanzu in ta koma kuma wurin Mr. A in tana wannan ma sha'awa da da wani san murmushi ba za su taso ba to saboda haka wannan abun kwaya ɗaya da yake a lallabe da kuma wani lokacin ake kin gani ko kasa ganinsa shine yake taka rawa wurin ka gama tana zaune da miji yana mata gadara yana tattake kaza da kaza amma kuma tana ci gaba da zama da shi ko kuma ka ga yana da wani rufin asiri nasa yana da kirki ita din yana taimata kirki da mutunci yana ta dan ja da baya baya yana dan yi mata magana da sanyi sanyi mutane suna shaidawa cewa fa shi mai kirki ne kuma yadda yake mata magana da murya mai sanyi amma ita tana daga murya to zaka ga cewar in ka bi ta daga daga zaka ga cewar akwai wani abu makamai dan na ga wannan ya fi goma sha ashirin a cikin ma'aurata amma dai ni a ɗan iya hasashen da zan iya yi yanzu na fi fahimtar cewar mata waɗanda suka samu tarbiyya gaskiya suna jin daɗin zama da mijin da yake yana da mutunci yana musu kirki yana musu soyayya amma a wasu lokutan za ka ga kamar ma wasu matan sun fi son mutanen da za su suke gallaza musu da kuma ma azabtar da su a wasu lokuta ah, domin za ga cewa makwabta da 'yan uwa sun san cewa ana wannan gallazawar ko kuma ana wannan azabtarwar amma kuma sai ka ga dai an ci gaba da zama a matsayin aure ah, wannan al'amarin ni ma ya daɗe yana bani mamaki Za ka ga mace tana ta korafi mijinta ba shi da kirki ba ya dawowa gida da wuri bai ba ta kuɗin abinci yadda ya kamata ba ya kai ta asibiti ɗayanta harka haihuwa kula da gida school fees da sauransu kaga tana zaune kuma a tare da shi to kamar yadda na gaya maka wani variable ne wanda yake yana buƙatar research mai zurfi yana buƙatar zurfin research don ka gane cewar wa. domin saboda akwai wasu abubuwa fa da suke lulluɓa a cikin aure mm. wani lokacin da kake ganin ita wacce take mai kirkin tana da miji mai kirkin ni a fahimta ta abu guda ɗaya ne yake faruwa duk idan mace ta zo ta gama yin rayuwa ta yunwa mun kasa rayuwar dan adam na bukata gida uku akwai physiological needs bukatu na jiki na baki na sutura na gurin kwana akwai psychological needs bukatu na kwakwalwa su ne bukatu na son soyayya da kauna da sha'awa akwai kuma esteem da dan adam yake so na ya ji ya girma ya zama mai mutunci ko ta zama mai mutunci to yawanci wannan abubuwan suna faruwa ne sai na farko an koshi da shi sannan ake samun na biyu a koshi da shi ake samun na uku ɗan su ba zama ɗakunan su sai in ce maka mata na kirma daga in ka kai ba baka damu Jamila, na'am, kin zama lahadi ko? Da bayani sosai. Ya yi bayani kuma idan aka duba tsakani da Allah akwai abubuwa da yawa matsaloli da yawa da ke faruwa za ki ga aure ya mutu tsakanin miji da mata mm. idan ana tambaya me dalili kika ga kowa shuru mm. to abu ne yana da nasaba da wannan bayani na abubuwan boye mm. da Hadi ya magana kamar dole ne saduwa tsakanin miji da mata dole ne dole ne sai an ban san malamai ba ko su irin su malam hadin dole sai an koya wa mutane saduwa ma sosai wannan yana kawo yawa yana kawo matsala wadda abin zai kai ga rabuwa kwarai da gaske mm. kin ga a cikin abubuwan da muke tattaunawa akai dama na ce ina da tambaya da zan miki to kila zaki samu ki dan ni ki kara min haske amma a cikin whatsapp group da akwai wani group dinmu da irin matasa mata ne haka wanda suna da aure mm. amma irin muna zaune a kasashe daban-daban wasu suna saudiya wasu suna malaysia sai wata daga cikin mu yar indonesia ta ce a lokacin da babanta zai auri mamanta mm. kakanta ya ce shi baya bukatar komai daga gun sadaki amma yana son ya haddace wata sura a Qur'ani ita ce sadakinta sai je ya haddace suratul al-imran ya zo shine ya zama sadaki to yanzu da lokacin ta yayi da za ta yi aure sai shi babanta ya ce shi mijin yana bukatar ya haddace mm, sura yadda aka yi mishi sai dai eh. ita sai ta ce amma fa ita tana da sura take son ya haddace sai da sai ta bashi suratun nur wacce tana da ƙa'ida da dama game da zamantakewa ta ce a wata guda ya zauna a koda yaushe kowane zama zai yana rike da ƙur'anin shi har abin ya basu sha'awa da suka zo so yanzu ita so take ta san cewa idan lokacin yarsu yayi wace sura za su ga mijin eh, kina ganin kuwa ba su za su faɗi tun daga ita da kanta an ce haddace amma ita ta zaɓi sura tambaya ta ne mm-hmm. kina ganin mm-hmm. iyayen magira ko za su dawo da irin wannan tsakani da Allah ni akwai ma masu yin ban ce babu ba akwai mm. guda guda saboda mu yanzu a kasashen mu in kika je abun harko yana aiki mm. yana da kuɗi wace mota yake tukawa cikin wani irin gida yake zaune saboda haka dole ne iyaye sai sun yawa yawa masu saurari muna cikin tattaunawa nan daniel brown ya ce lallai lallai lallai lallai mu tsaya to shi kenan masu saurari abin da ya sawaka kenan za a madadin jamila kabiru fai da daniel brown wanda ya hada mana sauti da mr Remkes injiniyan mu halima ke sallama da ku sai gobe haka da izinin allah har da juli leathers gresham wadda ta zo tana leƙen mu a nan wasan ba ta na motsa jiki This program has come to you from the Voice of America, Washington.